Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وبارك على رسول الله masu kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mushtaba Adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce ta farko a wannan rana da fatan an tashi lafiya. To abubuwan da za mu gabatar muku da yarda Allah a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dume su sai kuma shirin nan na muleka jaridunmu na yau. Daga nan kuma sai shirin nan naku na muroyin masu sauraro. abinda zai biyo shine duniyarmu a yau sai kuma shirin fatoyin musulunci sai a saurari shirin na afirka a yau daga nan za ku wato da fatan za ku kasance tare da mu domin sauran dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. yanzu sai a ga zama domin aji labarin duniya ta da tahir aminaje. Ga labaran duniya da farko ga kanunsu. shugaban kasar iran ya ce kasar iran tana adawa da shishigin kasashen waje a cikin al'amuran cikin gida na kasar iraki a yamin kuma sojojin kasar suna samun nasara a kan makiya a lardin ma'arab Papa Roma Francis ya bayar da kyauta ga kwamandan dakarun sa kai na al'ummar ƙasar Iraki. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa gwamnatin kasar iran ba ta goyon bayan shishigin kasashen waje a cikin lamuran cikin gida na kasar iraki tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa shugaban ya faɗa haka ne a jiya asabar a lokacin da yake zantawa ta wayar tarho da firaministan ƙasar iraki mustapha alkazimi dr ruhani ya ƙara da cewa samuwar sojojin ƙasar amurka a ƙasashen yankin daga ciki hadda ƙasar iraki shine ke kawo rashin zaman lafiya a yankin ya kuma buƙaci a aiwatar da ƙudurin majalisar dokokin ƙasar ta iraki na koran dukkanin sojojin ƙasashen waje musamman ƙasar amurka da ƙasar ta iraki a wani bangare kuma shugaban ya buƙaci gwamnatin ƙasar iraki ta saki kudaden ƙasar iran wanda amurka ta hana a taɓa su a cikin bankunan ƙasar ta iraki majiyoyin labarai daga kasar yemen sun bayyana cewa sojojin kasar tare da mayakan sa kai suna ci gaba da samun nasara kan sojojin saudiya da kawayenta a yakin da suke fafatawa a lardin ma'arab kamfanin dillacin labaran irna na kasar iran ya nakalto wata majiyar sojojin kasar ta yemen da ke birnin sana'a babban birnin kasar tana cewa sojojin kasar sun sami nasarar kwato garin arrauda da kuma duwatsun da suke kewaye da shi majiyar kungiyar ta kara da cewa a fafatawar kwanaki biyu da suka gabata sojojin kasar ta yemen sun sami nasarar dawo da ikon gwamnati a wasu yankuna kusa da tafkin madatsar ruwa ta ma'arib sannan sun halaka sojojin saudiya da ƙawayenta da dama jagoran mabiya addinin krista na ɗariƙar katolika ya bayar da kyauta ta musamman ga kwamandan dakarun sa kai na al'ummar ƙasar iraki wato hashdu shabi a ziyarar da jagoran mabiya addinin krista na ɗariƙar katolika paparoma francis yake gudanarwa a hali yanzu a ƙasar iraki ya bayar da kyauta ta musamman ga rayyal kildani ɗaya daga cikin komandojin dakarun sa kai na al'ummar ƙasar ta iraki hashdu shabi a takaice wanda ya kasance kirista papa roman ya da kyautan tasbahansa wanda yake yin amfani da shi ga wannan kwamandan na dakarun sa kai na al'ummar iraki wato hashdu shabi a matsayin girmamawa ga dukkanin dakarun da kuma ayyukan da suke gudanarwa na kare kasarsu da al'ummarsu daga ayyukan 'yan ta'adda masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran ta mayar da martani dangane da bayanan bayan taron kasashen larabawa bisa zarginta da yin shishigi a cikin harkokin ƙasashen su kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran sa'id khatib zade ya bayyana cewa dukkanin abin da ya zo cikin bayanin bayan taron ƙasashen larabawan babu sabo a cikinsa abin da suka saba yi ne idan sun gama taron su ya ce abin ban takaici ne yadda kungiyar kasashen larabawa ta zama ba ta da wani katabus kuma ba za ta iya zartar da komai ba sai abin da wasu 'yan tsiraru daga cikin gwamnatocin larabawa suke bukata dangane da zargin da ake wa kasar iran kan cewa tana da hannu a matsalolin da kasashen larabawan yankin suke fama da su sa'id khatib zade ya bayyana cewa shi kansa wani nau'i ne na cin mutuncin sauran kasashen yankin da suke halartar taron shugaban kasar masar abdul asisi ya kai ziyara aiki a birnin khartoum na kasar sudan inda ya gana da mahukuntan kasar tashar talabijin ta rasha today rt a takaice ta bayyana cewa a jiya asabar ce shugaban kasar masar abdul asisi ya kai ziyara aiki birnin khartoum na kasar sudan inda ya gana da shugaban majalisar shugabancin kasar abdul fatah al-burhan da kuma firaministan kasar ta sudan wato Abdullah hamdok a yayin ganawar shugabannin biyu dai bangarorin biyu sun tattauna batutuwa da suke da alaka da dangantakar kasashen biyu da kuma halin da ake ciki a yankin har ila yau da kuma yadda za su iya yin aiki tare wajen tunkarar lamura da dama da suka hada da matsalar madatsar ruwa ta kasar habasha wato renaissance daga cikin abubuwan da suka tattauna dai har da batun halin da ake ciki a kan iyakokin kasashen habasha da kuma sudan din da kuma yadda ake ci gaba da yin zaman doya da manja tsakanin habasha da sudan inda asisi ya bayyana cewa masar tana goyon bayan sudan domin tabbatar da ikonta a kan iyakokin ƙasar ta masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan to madalla an gaida hira mira yanzu kuma ga shirin nan namu na mu na yau tare da aminu ibrahim kyawa mulega jaridunmu na yau da farko mun fara tarayyar najeriya inda za mu kawo jaridar nan ta leadership domin jin irin labarin ta ke dauke da shi labarin ta ke dauke da su akwai labarin da ya shafi hana ratsa sararin samaniya jihar zamfara zai taimaka wajen kawo karshen hare-haren 'yan bindiga gwamnan jihar kano abdullahi ganduji ya bayyana cewa ya yi na'am da umarnin da shugaban kasa ya bayar na kada jirage su rika ratsa sararin samaniya jihar zamfara daga yanzu ganduje ya ce yin haka zai kawo ƙarshen haran 'yan bindiga masu garkuwa da mutane maimakon a mai da abin siyasa a yi masa kyawun zato bayanan sirri na tsaro ne suka gano cewa akwai masu amfani da jirage masu kara angulu suna sauka da tashi a dazukan zamfara wanda su ne suke wa maharan jigilar abinci da makamai to za mu tsallaka jamhuriyar niger inda shafin na act niger ya kawo labarin cewa jami'an tsaro a jamhuriyar din sun kwace makamai a birnin maradi jami'an tsaron sun sanar da kame makaman ak-47 da kwari da baka da wukake tare da wasu mutane biyar da suka hada da kananan yara da mata wata jami'ar tsaro 'yan sanda mai suna rahila alfa ce da ta jagoranci kai farmakin a wani sansani da ke kan hanyar doguwa kuriya mai nisan kilomita bakwai daga birnin maradi to sai kuma jaridar premium times an kawo labarin cewa ku samar da tsaron kafin shigowar damuna domin manoma su samu su yi noma a lokacin faduwar damuna a gonakinsu shugaba muhammadu buhari ya gargaɗi sabbin manyan fasoshin tsaro na najeriya cewa su tabbatar da sun samar da tsaro a ƙasar nan kafin faduwar ruwan damuna kuma buhari ya wannan gargaɗin ne gare su a ran juma'a ta gabata a fada shugaban ƙasa a lokacin da yake ɗorawa musu sabbin mukamai da aka ba su inda ya buƙaci da su tsawara matakan tsaro ganin ganin cewa wato tsaro ya wanzu a wurare daban-daban a faɗin ƙasar inda manoma samu su yi noma da zarar da mata faɗi to za mu nufi gabashin afirka inda za mu yada zango a ƙasar kenya da ƙasar kasar ta nation take cewa kasar uganda tana cikin halin kota kwana saboda fuskanta harin farin dango daga kasar kenya ta ce jami'an gidan gonan kasar ta uganda sun sanar a ranar juma'a da ta gabata cewa suna cikin halin kota kwana domin fuskanta farin dango da kasar kenya mai makwabtaka da su babban sakatare a ma'aikatar wato gona ta kasar uganda payos wakabi kasaja shine ya sanar da haka yana mai kara da cewa farin sun mayar da kasar kenya wurin da suke kara hayayyafa don haka suna shirin mamayar kasar uganda kamar da wani rahoto na hukumar abinci ta duniya wato fao ya bayyana wani rahoto to sai kuma jaridar disney inda ta kawo labari mai nuni da cewa kotun ecowas ta buƙaci najeriya ta biya wani mutum ɗan ƙasar jamus diyar kuɗi har naira miliyan 63 jarida ta taɓa bayyana cewa kotun ta ecowas ta ɗauki wannan matakin ne bayan ɗan ƙasar jamus ɗin mai suna martin ya shigar da ƙara a gabanta inda ya yi zargin hukumomin da ke kula da shiga da fice a najeriya immigration sun tsare shi da hakan ya saba wa doka saboda rikici da ya faru da ke da alaƙa da wasu ɗan zaman da ya yi a wani otel haka zalika kotun kuma ta buƙaci gwamnatin najeriya ta biya shi wani kuɗi ƙari kenan har dala dubu goma a matsayin diya na batun beli da aka yi wanda ake zargin an amsa sakamakon tsare sa da aka yi kuma a gaggauta bashi takardar faso ɗinsa na zirga-zirga ba da wani sharaɗi ba an nake cewa ainihin lafiya yanzu za mu ci gaba da shirye-shiryenmu inda za mu dora a kan shirin na duniyarmu a yau. Duniyarmu a yau. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau. shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa musamman ma dai waɗanda suka shafi wannan yanki na gabas da tsakiya to a yau za mu yi dubi ne akan yadda sojojin ƙasar yaman suke tsananta kai har-hare a cikin ƙasar saudiya musamman a cikin kwanakin bayan nan da fatan za ku kasance domin jin yadda shirin zai gudana. ranar asabar 27 ga watan fabrairu sojojin kasar yaman suka kai wa saudiya hari mafi girma da jirage marasa matuki hare-haren na soja da mayakan sa kai na yaman da aka fi sani da ansarullah ya yi tsanani da a cikin sa'o'i ashirin da hudu kadai suka kai irin waɗannan har-haren har sau uku a jere wannan hari da wato sojojin yaman da na sa kai din suke kaiwa birnin Riyad da kuma wasu sassa da ke kan iyaka musamman yankunan jizan da asir da najiran za a iya cewa su ne irinsu mafi tsanani a cikin kwanakin bayan nan sun kuma shafi sansanin sojan nan na sarki khalid wanda yake a yankin khamis al-mushaid sojojin saudiya dai sun rika sanar da cewa suna harba wasu makamai domin kakkaɓo makamai masu linzamin da ake harbowa daga ƙasar yaman musamman waɗanda suke nufar babban birnin ƙasar da kuma wasu cibiyoyin soja da na tattalin arziki kamar kamfanin aramco sai dai kuma wasu rahotannin suna nuna cewa wasu makaman sun isa inda aka harba su kuma sun yi barna kakakin sojan ƙasar yaman janar yahaya sare ya sanar da cewa hare-harensu na bayan akan birnin riyal da kuma sansanin sojan saman saudiya na sarki khalid da ke yankin khamis mushaid sun haddasa barna ga abokan gaba waɗannan hare-hare na sojoji da kuma dakarun sa kai na ansarullah na kasar yaman akan saudiya ba komai ba ne dai idan aka kwatanta su da irin hare-haren da saudiya take kaiwa kan kasar yaman shekaru shida kenan a jirar saudiyar ta kafa wani kawance na ayarin kasashen larabawa wasu na yankin tekun fasha wasu kuma daga afirka domin yakar ƙasar larabawan da ta fi kowace ƙasa talauci ƙawancen na saudiya na masu kuɗi ne da kuma waɗanda suke takama da samun makamai na zamani daga ƙawayensu kuma abokan ɗasawarsu wato amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da sauran ƙasashen yammacin turai su kuwa al'ummar yaman masu karamin ƙarfi ne da kuma ƙarancin makaman yaƙi idan aka watanta su da makwabtan su larabawa don haka wannan yaƙi ba yaƙi ne mai daidaito ba a zahiri kuma yaƙi ne na masu kuɗi da ƙarfin soja a kan talaka masu ƙananan makamai manufar da saudiya ta bayyana dai tun a farkon shirin ta yaƙin wanda ministan harkokin wajenta a wancan lokacin wato aljubair ya yi daga amurka shine kokarin mayar da shugaban kasar da ya murabus kan karagan mulkinsa bayan da ya bar birnin sana'a ya koma birnin adan daga can kuma ya wuce zuwa birnin Riyad, a kwanakin farko na hare-haren na bazata da saudiya ta kai ta da ƙawancenta a kan wato ƙasar yaman ɗin saudiyar ta rika nishadi da kuma kurarin cewa sun rufe duk wata hanya ta shiga da fice ta saman ƙasar yaman sun kuma kulle hanyar ruwa da hana shigar da duk wani jirgin ruwa mai dauke da kayan abinci ko makamashi cikin ƙasar ta yaman dama dai hanyoyin ƙasa guda biyu ne kaɗai da yamma take da su na farko tsakanta da saudiyar wacce take yakarta don haka ta kulle wannan mashiga sai kuma wata tsakaninta da ƙasar oman kuma duk da cewa oman ce kaɗai a cikin kusan ƙasashen yankin golf na larabawa da suka yarda su shiga cikin ƙawancen ƙasar saudiyar na yaƙi amma kuma saudiya ta datse dukkanin iyakoki na ƙasa domin hana wa al'ummar ƙasar ta yaman samun wata mafita a hakikanin gaskiya saudiya ta zaci cewa wankin tagiya ba zai kai ta dare ba amma shiga shi abin da ya faru ya wuce hakan amma ga waɗanda suka san tarihin ƙasar yaman sun kwana da sanin cewa al'umma ce da duk wanda ya yi ƙoƙarin mamayar ta a tarihi a baya ɗanɗana kuɗasa a hannu daga kan daular usmaniya ta turkiya zuwa kan 'yan mulkin mallakar burtaniya babu wanda ya ji daɗi a hannun mutanen yaman ita kanta saudiyar a zamanin sarki abdulaziz wanda ya kafa saudiya ta yanzu ta yaƙi yaman amma yamanawan sun gasa musu aya a hannu duk da cewa ta iya ƙwace yankunan asiri da najiran da shigar da su a ƙarƙashin ikonta ta wata hanya ta dabara da sarkin ƙasar yaman a wancan lokacin imam yahaya hamid aldin ya rattaba hannu da sarakunan saudiya a kan cewa waɗannan yankunan na asir jizan da kuma jiran na jiran za su shiga ƙarƙashin saudiya sannan kuma duk bayan shekaru ashirin sai an sake rubuta irin wannan yarjejeniyar wanda hakan wani lamari ne da ba a saba da shi ba a tsarin yarjejeniyoyi musamman ma dai yadda wata ƙasa za ta zama tana da iko da wani yanki na wata ƙasa amma kuma duk bayan wasu shekaru a sake rattaba hannun yarjejeniya sai da duk da haka har yanzu saudiya bata iya sauya yanayin rayuwa da mazhaba da aƙidar mazauna waɗannan yankunan ba mafirin su wato yankunan jizan da asid da najiran yan shi'a ne zaidiya ko ismailiya To ko me yasa a yanzu Saudiyar ta mance da tarihin Yemen alhali ta ce ko kuwa akwai wata manufa ta daban. To siyasar waje ta Saudiyya akan alakar ta Yemen ta ginu ne akan kaskantar da al'ummar wannan kasar ta hanyar da kasar ba zai zama tana da wani karfi ba. Tarihi ya ambato cewa lokacin da sarki Abdulaziz yake kan gadon mutuwa. a shekara ta 1958 ya tara dukkanin 'ya'yansa ya musu wasiya da cewa kada ku taɓa bari yaman ta zama ƙasa mai ƙarfi wato ko daushe ku sa yaman ta zama ƙasa mai rauni ku ta raunana ta kuma tun daga wancan lokacin siyasar da ƙasar saudiya ta gino a kanta kenan dangane da yaman ita ce barinta a cikin rauni da hana ta yin karfi domin ci gaba da samun fifikon da saudiya take da shi akan wannan ƙasa sai daga dukkanin alamu a halin yanzu wannan yanayin yana kan gane saunawa sai daga dukkanin alamu a halin yanzu wannan yanayin yana kan ganiyar sauyawa domin kuwa har yanzu manufar da saudiya ta so cimmawa bata tabbata ba akasin haka ne ma ya faru inda al'ummar yaman a halin yanzu suke ƙara ƙarfi da zama masu cin gashin kansu nesa da tasirin yadda saudiya ta rika yi a tsawon shekarun baya don haka ƙasar yaman wacce za ta fito bayan ƙara yaƙi za ta zama ƙasa ce da saudiyar ba za ta bai da ita wato bayan gidanta ba domin aiwatar da siyasarta ta kaskantar da al'ummar waɗannan ƙasa da su ne tushen duk wani mai magana da harshen larabci to masu raro a nan zamu dasa aya domin lokacin shirinmu ya zo ƙarshe muna fatan kun ji daɗin abubuwan da aka saurara sai dai kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma fitowa ta gaba inda za a ji mu ɗauke da wani jigo; mu kasance cikin ƙoshin lafiya. yanzu kuma ga shirin naku na murai masu saurare. masu sauraro masu saurare masu saurare saurare assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin ku masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta da kullum har ma da sada zumunci to da yake muna karshen mako za mu zakulo wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe malami na farko sai ka fara da yayi mana kallafin shirin assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mai magana na agwa mai faci daga nan zantar zan yi zakon gaishe gaishe a farko ina gaida musa darin asuba maganin uba mai tsanani zandar tari yam tari jan bilo ma'an siraja gambi akwai kadora digaga dan fulanin wari, akwai miji mai adaidaita zahu wanda yake nan zandar akwai sani laitana a gidan wanka akwai siraja gambi akwai yusuf madatai yamai ne akwai alkasim wanda wanda yake agades akwai ilias wanda yake agades akwai rabilu wanda yake tumniya to ina jinjina muku ina yi muku fatan alheri assalamu alaikum gidan radiyon iran gidan radiyo mai albarka mai dimbin masuwa masu sarari muna godiya da kuke ba mu dama duk ranar karshen mako muna gaishe gaishe na yan uwa da amanan arziki da farko ina gaida na awwa makeri a bakin tashar birnin da magaram a gidan kamshi ina gaida toro mai mai a bakin likitar dutsen birnin da magaram da awa mai liki a bakin likitar dutsen birnin da magaram da mujistar a kasuwar kwalliya birnin da magaram ina gaida yan uwana wanda muka yi zama na arziki da su a ƙasar libya ina gaida talin kwana ina gaida mamman zanka na kwana ina gaida abdodo wanda ake sani da abdallah a ƙasar libya birnin tiragan da yan ƙasar maraɗi akwai adam bararraje akwai hamusu sauran yan uwa wanda suke ƙasar maraɗi wanda suke a zamna a ƙasar libya a birnin tiragan ina gaida kowa da kowa ni ne ibrahim naku kuzan da ruwa wanda yake a bakin likita dutsen birnin da maganin salamu alaikum assalamu alaikum jamhuriyar musuluncin tehran sunana kadura diga gadan fulani wurin shugaban kungiyar dalkari muka zo reshin jihar baushin najeriya to yau ina son ku bani dama in mika sakon gaisuwa na zuwa ga abokanai na kamar su isa jikan mai saje toro akwai iliyasu yakubu digawa itas gadau akwai murtala da basika ga dama, akwai yawalisa sani ta kai muttaka mtk shaun ta kai usman direban bajjat akwai yawale sani ta kai akwai ibrahim nan fulani a yari ibrahim iromo da ibrahim salisu dan kaduna ibrahim sd kusfa zaria ina gaida yusuf sawun doki dan fulani gwada husaini donkon kida don kowa ga akwai ba mai mata ku sabuwar miya da dukkan masu sauraro wannan gida rediyo mai gaishe ku kadora diga ga dan fulani wuri shugaban kungiyar da alkhairi ka zo rashin jihar bauchi assalamu alaikum wa rahmatullah boh hausa rediyon iran mu ma muna godiya muna muku fatan alkhairi zan miƙa saƙon gaisuwa zuwa ga jagoran wannan shiri a hatsan barka da ɗaukar ƙarƙashin ma'aikatan ku akwai na kamar su kadore digaga ilyasu yakuba digawa ita su gadau ilyasu m ilyasu Bulawa murtala dabba su ga dama muhammadu shede a abubakar damaturu a lawan sade daura akwai muawiya musa musawa akwai na ismail diyar fulani reshen ganjo local government akwai bula lume da ɗaukacin yan gwagwarmaya ina wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana lafiya mai gana ibrahim dan dan fulani yayari mai arsenal da ke zaune a karamar hukumar wurji ta jihar bauchin tarayyar najeriya assalamu alaikum radio boh tayaran mure musulunci suna na shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura ina muku fata alkhairi kuma dan allah ina so ku bani dama kamar haka in danyi gashe gashe yan uwa da amanan arziki da farko dai ina da letoro wanda yake bakin asibitin zandiyar akwai miji soja wanda yake shi ma nan bakin asibitin da magaran akwai na agwa mai faci shi ma ne masa fatan alkhairi akwai sani mai letana sani mai gidan wanka a nan bakin asibitin da magaran ba zan manta da isu madatte da sanusi madatte alaran matsatsafa nan madatte zandar akwai musa mai shayi na ramfon hawa juju zandar akwai mamman shehu de gart wanda yake nan zandar karce hawa juju ba zan manta da musa hadarin asuba a nan zandar ba zan manta da alhaji audu gashin baki wanda yake telafi tafiya shugaba man dumburan gamba ba zan manta da shi ba akwai abokina kadori ziga ga dan firanin wardi akwai shehu katsalla shi ma wanda yake nan wardi akwai alhaji san dan kaka mai fanta wanda yake nan kano da duk wanda yake saurare na daidai wani lokacin kasa an ce bu in yi wa bejin mai da fatan za ku ta lafiya suna na shugaba iliya mai kanti da shayi karkin daura tare nigeria to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja birki a cikin shirin sai kuma gobe idan idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio Hausa VOH ne Hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. sai kuma shirin na fatawoyin musulunci. Fatawoyin musulunci. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu haro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na fatoyin musulunci wanda a cikinsa muke ƙoƙari wajen kawo muku fatawa ta sayidul khamenei hafizahullah dangane da wasu al'amura da suka shafi rayuwarmu ta ibada to yau wata mas'ala ce muke so mu bijiro da ita domin mu ji fatawa daga shi sayyidul khamenei hafizahullah wannan mas'ala mas'ala ce da ta shafi al'amura na limanci a sallah mun sani a cikin al'amuranmu da yau na gobe duk wani musulmi a cikin rayuwarsa ta kullum dole ne ya tsaye da salloli guda biyar bayan ya zama wajibi ya tsaye da salloli guda biyar sallolin nan kamar yadda muka karanta a hadisai daban-daban yin su a cikin sallar jama'a wato ba wai mutum ya yi shi kadai ba a'a ya zo a yi sallar jam'i to ladan wannan sallah ya fi ana ninninka lada din fiye da a ce mutum shi kadai ya ainihin yi sallah din to akwai wasu al'amura a nan da dama mabiya mazhaban ahalibaita alaihi salam akan ga cewa a wasu gurare sai su dinga sallolinsu su kadai har ya kai ga cewa waɗanda ba wannan mazhabar suke ba suna tuhumar su da cewa su mutane ne wanda ba sa son sallar jam'i ba sa son zuwa masallatai ko kuma ba sa son a tada sallah ta jam'i ko a junansu ma sai ka ga su sun taru mabiya a baiti da dama a guri guda in lokacin sallah yi kowa ya je alwala maimakon a sa wani ya yi limanci sai ka ga kowa ya tashi yana sallolinsa shi kadai to abin da ya sa kenan muka ga cewa shin menene dalilin da ya sa ya kasance kamar sallan jam'i ahalin sunna sun fi ba da muhimmanci musamman ko da mutum biyu ne ko a ina a kasuwa ne a tasha ne a wajen gyaran mota ne a ina ko ina ka samu ahalin sunna idan suka yi alwala za ga wannan ya tsaya ya bi wannan sallah in ma wani yana alwala wannan ya zo zai sallarsa sai ga wani alwala sai ka ga ya tsaya sai wannan ya idar da alwalarsa sai ya zo sai ɗaya ya bi ɗaya sai ka ga suna yin sallar jam'i amma idan ka zo wani guri waɗanda za ka ga cewa mabiya mazaban bait ne sai ka ga cewa da dama 'yan shi'a ba su ɗauki irin wannan yanayin da ahal suna suke ba na duk wanda ya zo su kasance sun bi shi sallah duk wanda ya zo sun san shi ba san shi ba daga yana ya fito ya iya karatu bai iya karatu su dai kurin a yi wannan sallan jam'i din shi wannan ladan na jam'i suke nema saboda haka kowa ya zo sai a gabatar da shi ya limanci to amma a cikin al'amura na 'yan shi'a mabiya mazhaban alibaiti sai aka ga ba haka abin yake tafiya ba to shi sa muka cewa bari mu bujiro menene al'amura na sharuɗa ne na limanci ɗin shin kowane mutum zai iya zama limami na sallah musamman waɗannan salloli guda biyar ta yadda kowa ya zo ya shiga gaba sai mu bi shi sallah ko kuma akwai wasu sharuɗa ne waɗanda ya kamata a bibiyu wannan sharuɗa ɗin to a nan fi sabilillahi abin da ya kamata mu tabbatar wa kawukanmu shine cewa su mabiya ahal ko kuma mazhaban ahal wato 'yan shi'a dalilin da yasa ba sa gaggawa da ragegeniya kowa ya zo sun san shi ba su san shi ba sun san iliminsa ba su sani kowa ya zo su gabatar da shi ya zama ya yi musu limanci dalilin da yasa suke kafa kafa akwai sharuɗa da dama na wanda ya kamata ya zama limami na sallah musamman irin waɗannan salloli waɗanda suke wajibai domin wanda za ka sa ya zama tsakaninka da ubangijinka ya zama shine wasita tsakaninka da Allah to fa ba al'amari ne na wasa ba yana da sharuɗa to saboda haka abin da muke so mu bincika shine to menene sharuɗa ɗin limamin da zai sa zai ja sallah ta jama'a to a nan sai muka ɗauko fatawa ɗin sayyidul khamenei hafizahullah a inda yake nuna mana cewa lallai shi limami na sallar jama'a yana da waɗansu sharuɗa kuma dolan dole ne ya cika waɗannan sharuɗa ɗin to daga cikin a wannan fatawa sharuɗa ɗin da ya faɗa sai yake cewa lalle shi dai limami da zai ja sallar jama'a zai ja mu jama'a sallah dole ne ya zama aqilun ya zama mai cikakken hankali ba a ba majanuni ya zama ya ja sallah in an ce mai cikakken hankali kowa ya san me ake nufi ko da kuwa wanda yake majununin nan junun din yakan tashi ne yau gobe kwanta jibi ya tashi to wannan baya yin sallar ainihin eh, limanci na sallar na jin mutane sallah na biyu adilun dole ne ya zama mai adalci duk wanda yake ba shi da adalci ba mutum ne adali ba to fa bai inganta ya ja sallah ta jama'a ba wannan su ne fatoyin da sai saidul khamenei yake bamu shi yasa watakila za ku ga cewa 'yan shi'a ba kowa suke yadda ya ji su sallah ba to wannan kenan adilun ya zama wanda zai ja sallah ya zama ainihin mai adalci ne daga cikin fatuwarsa sai yake cewa shi'iyun ithna ashariyun wato ya zama ɗan shi'a ne wanda ya imani da imamai goma sha biyu to wannan akwai bayanai a nan yana daga cikin sharuɗa ɗin wannan wajibi ne mu faɗa cewa ɗaya daga cikin sharuɗan da fatawan shi sai iya kawo wannan ɗan shi'a wanda zai ja sallah ta jama'a ya zama shi ma ɗan shi'a ne wanda ya yi imani da imamai goma sha biyu to amma wannan ɓangaren akwai kuma wata fatawa tasa da yake cewa domin haɗin kai na musulmi domin zaman lafiya tsakanin musulmi idan kai ɗan shi'a ka je wani guri ahalin sunna suka ta da sallah ta jama'a domin zaman lafiya matukan wannan limamin sauran sharuɗan yana da su sun cika tare da shi kuma ba nasibi ba ne wato ba mutum ne da yake ƙiyayya da ahlul baiti ba ko da ku ahalin suna ne sai ka bi shi sallah wannan ba matsala kuma an ka bi shi sallan ba sai ka je ka sake sallah a wani guri ba to daga ci gaba sai ce wa halal wato ya kasance shi dan halal ne mutumin da zai kasance limami sharuɗa na gaba shine dan zina baya jan sallah duk wanda yake ba ainihin an haife shi ta hanyar aure sahihi ba komai iliminsa komai tsawon gemunsa ba a binsa sallah a bisa mazhaban ahlul bait alaihi salam wannan shine ita ce fatuwa daga cikin fatuwoyin saidul khamenei sannan bisa ihtiyati yake cewa lalle wannan ya kamata ya zama baligi ne kuma wato ihtiyati ne wannan cewa ya zama balagagge ne sannan wannan kuma ya zama mutum ne da yake karatun sallah ɗin karatu na sahihi wato harufan da yake karantawa sahihan harufa ne yana karanta suratul fatiha da sura ɗin da zai karanta ya karanta su bisa tajwidi karatu na sahihi ingantaccen karatu amma an kaji mutum yana wani karatu wanda ba ingantacce wato bai inganta a bishi sallah ta jama'a ba bai inganta ya limanci ba sannan ya kasance kuma idan su masu binsa sallah ɗin maza ne to lallai shi limamin shi ma ya zama namiji saboda haka idan masu bin sallah ɗin maza ne to limamin da zai ja su ya zama namiji kada a zo a tarar masu zuwa su mamu wanda za su zo su sallah din maza ne a zo a ce wai mace kuma ita ce za ta je su sallah a wannan bai inganta ba to waɗannan duk suna daga cikin sharuɗa na limami wanda zai ja sallah to saboda haka wato tsokaci a nan shine idan kuka ga mabiya ahalbeti mazaban ahalbeti suna kaffa kaffa ba wai kowa kowane wato mutum a tasha ne a kan hanya ne a ina ne kowa ya zo su ce bismillah a gabatar da shi ya je ya ja sallah a to a mazhaban shi'a babu wannan sai an tantance an gano an tabbatar ya iya karatu cikakken karatu sannan mutumin nan adali ne shi mai adalci ne sharuɗan dai kamar yadda makaranto su dai ga sunan waɗannan fatoyi fatoyi ne na sayidul khamenei hafizahullah dangane da sharuɗa na wanda ya inganta ya limanci to saboda lokaci za mu tsaya a nan sai allah ya kai mu shiri na gaba sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad ma sauraro sai a gyara zama domin aji shirin na afirka a yau wanda maimaci ne na shirin da aka ji ajiya da marici afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwa da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun makircin gwamnatin haramtacciyar ƙasar Isra'ila ce na janyo ƙasashen Afirka jiki domin amincewa da ita musamman domin samun damar kulla alaƙar jakadanci da su su da ni sunu suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. jaridar haramtacciyar kasar isra'ila ta bankaɗo cewa gwamnatin haramtacciyar kasar ta isra'ila tana shirin aikewa da magungunan rigakafin cutar annobar corona ta covid-19 zuwa kasar murtaniya duk da samun jinkirin da aka yi wajen kulla alakar jakadanci a hukumance a tsakanin kasashen biyu jaridar jerusalem post ta haramtacciyar kasar isra'ila a rahotonta ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta aiki da magungunan rigakafin cutar annobar corona zuwa kasar murtaniya duk da babu alakar jakadanci a tsakanin su. duk da cewa murtaniya ta kasance a baya ta kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta dubu 1900 1999 kuma alakar ta ci gaba har zuwa watan maris na shekara ta 2009 kafin murtaniya ta ɗauki matakin yanke alakar domin nuna rashin amincewarta da matakin da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta ɗauka na ƙaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar falastinu da ke yankin zirin gaza jaridar ta jerusalem post ta kara da cewa gwamnatin murtaniya ta gabatar da shawarar sake kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila a cikin watannin baya-bayan nan amma zaman tattaunawa tsakanin jami'an gwamnatocin kasashen biyu bai gama kankama ba har donald trump ya sauka daga kan karagar shugabancin kasar amurka a matsayinsa na mai shiga tsakani jaridar ta nakalto daga wani babban jami'in gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila dangane da amsar da ya gabatar matsayar kan tambayar cewa shin gabatar da magungunan rigakafin cutar corona wata alama ce ta kusancin kulla alakar jakadanci da murtaniya inda ke bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana aikewa da magungunan rigakafin cutar corona zuwa kasashen da suke da kyakkyawar alaka da ita jaridar jerusalem post ta kara da cewa akwai yiwuwar kasashe ashirin su samu tallafin allurar rigakafin cutar corona daga haramtacciyar kasar isra'ila kuma rabon allurar rigakafin zai hada har da chadi habasha equatorial guinea guatemala honduras Kenya, tsibirin Maldives, San Marino, Uganda da palestino bangaren hukumar Falastinawa. Jami'in ya yi nuni da cewa a halin yanzu haka ana tattaunawa kan aikewa da allurar rigakafin zuwa kasar cyprus da jamhuriyar czech da kuma hungary wasu daga cikin waɗannan jerin ƙasashe da za su samu tallafin allurar rigakafin cutar corona daga haramtacciyar ƙasar isra'ila sun ɗauki matakin maida ofishin jakadancin su zuwa birnin kudus da aka mamaye ko suna shirin maida ofishin jakadancin zuwa can misalin guatemala ta buɗe ofishin jakadancin ta a birnin na kudus yayin da jamhuriyar czech take shirin buɗewa a wata mai kamawa kamar yadda ekwatoriyar gini ta sanar da aniyarta ta buɗe ofishin jakadancin a birnin kudus da aka mamaye jaridar ta kara da cewa dole ne kasashen su tsara yadda za su karbi allurar rigakafin da kansu daga hannun gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila saboda gwamnatin ba za ta ɗauki nauyin aiki musu da alluran da kanta ba sakamakon sukar da aka yi wa firaministan gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila benjamin netanyahu kan aniyarsa ta yin hakan saboda bai shawarci hafsan hafsoshin sojin kasar ba kuma ministan yaƙi benny gans da ministan harkokin wajen kasar gabi eskenazi kafin yanke shawarar sakamakon haka ministan yakin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila gans ya bayyana rashin amincewarsa da duk wani shirin ɗaukar nauyin aikewa da allurar rigakafin yana mai cewa ba zai yiwu gwamnati ta ɗauki nauyin aikewa da allurar rigakafin ba sai dai idan akwai dalili na tsaro ko diflomasiya ko matsalar cutar gaggawa wanda babu ɗaya da firaminista Netanyahu ya gabatar jaridar new york times ta kasar amurka ta sanar da cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila za ta raba allurar rigakafin cutar corona ne mafi yawa a matsayin tukuici ga duk kasar da ta amince da kudus da aka mamaye a matsayin fadar mulkin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila don haka kasashen jamhuriyar czech da honduras za su fi samun agajin allurar rigakafin samfarin kamfanin modana na kasar birtaniya a gefe guda kuma a farkon watan fabrairun da ya gabata gani manyan malamai da limaman juma'a ɗari biyu daga dukkanin sassan kasar murtaniya suka rattaba hannu kan wata fatawa da ta haramta duk wani matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila fatawar tana mai bayyana cewa alaka da gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila da ta mame ƙasar falastinu da masallacin aksa da kewayensa haramun ne kuma hakan bai halatta ba akan kowane dalili mahalarta zaman taron rattaba hannu kan haramcin kulla alaka da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a babban masallacin birnin nuwakshot fadar mulkin kasar sun jaddada cewa kulla duk wata alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila nuna cikakken goyon baya ne ga yahudawan sahayuniya 'yan mamaya kan matakan da suka ɗauka na killace falastinu da aiwatar da kashe-kashen gilla kan falastinawa da rushe-rushen gidajensu da wuraren ibadunsu don haka babu abin da kulla alakar za ta haifar a fagen kyautata harkokin falastinawa a ƙarshe manyan malaman addinin musuluncin da limaman masallatan juma'a a murtaniya sun jaddada yin kira ga gwamnatin ƙasar da ta tsaya akan kyakkyawar aniyarta ta rashin amincewa da da duk wani matakin kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila yar mamaya daga cikin shahararrun malaman addinin musulunci a kasar murtaniya da suka halarci zaman taron tare da rattaba hannu kan fatawar haramcin duk wani matakin kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila har da allama sheikh muhammad al-hassan wold aldido al-shankiti shahararre a tsakanin malaman addinin musulunci a kasar kuma shugaban cibiyar horas da malamai a murtaniya da sauran shahararrun malaman kasar kasar murtaniya dai ta taba kulla alakar jakadanci da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila a shekara ta 1999 kuma alakar ta ci gaba har zuwa watan maris na shekara ta 2009 kafin murtaniya ta ɗauki matakin yanke alakar domin nuna rashin amincewarta da matakin da gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila ta ɗauka na kaddamar da hare-haren wuce gona da iri kan al'ummar falasɗinu da ke yankin zirin gaza jaridu da ake bugawa a haramtacciyar kasar isra'ila da amurka sun bayyana cewa kasashen murtaniya da indonesia suna da niyyar haɗewa da taragon kasashen musulmi da na larabawa da suka ɗauki matakin ƙulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila ƙarƙashin jagorancin tsohon shugaban kasar amurka donald trump wato haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain sudan da maroko wani jami'in gwamnatin gwamnatin amurka ya sanar da shafin watsa labarai na times of israel cewa gwamnatin amurka a zamanin donald trump tana dab da cimma yarjejeniya da kasashen murtaniya da indonesia kan kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila sai wa'adin shugabancinsa ya kare da an kara samun wasu karin kasashen musulmi biyu da suka shiga sahun masu alaka da haramtacciyar kasar isra'ila har ila yau wani jami'in tsohuwar gwamnatin trump ya tona cewa ana cikin tattaunawa da mahukuntan kasar oman da na saudiya kan batun kulla alakar jakadanci da haramtacciyar kasar isra'ila da zaton gwamnatin trump za ta zarce a kan karagar shugabancin amurka saboda cimma yarjejeniyar karshe zai ɗauki lokaci mai tsayi a fili yake cewa sabon shugaban kasar amurka joe biden a lokacin yakin neman zaben shugabancin amurka ya bayyana cikakken goyon bayansa kan shirin kulla alakar jakadanci tsakanin kasashen larabawa da na musulmi da haramtacciyar kasar isra'ila kuma tun a wancan lokaci anthony blinken da yake matsayin dan takarar sakataren harkokin wajen kasar amurka idan joe biden ya lashe zaɓe ya yi furuci da cewa suna ƙarfafa kasashen larabawa kan yin furuci da halaccin haramtacciyar kasar isra'ila isra'ila kamar yadda suke goyon bayan kulla alaka da ita kuma tun a zamanin shugabancin barack obama a lokacin joe biden yana mataimakin sa, suke karfafa batun kulla alaka da haramtacciyar kasar isra'ila manazarciya kan harkokin siyasar nahiyar afirka da yankin gabas ta tsakiya matsidisu mutsiwin ta bayyana cewa gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tana amfani da ilimin fasaharta wajen gabatar da hidima ga kasashen nahiyar afirka a fagen tsaro da bunƙasa harkokin rayuwa domin su saka mata ta hanyar kulla alakar jakadanci da ita tare da goya mata baya a majalisar ɗinkin duniya matsidisu ta ƙara da cewa wannan dabara ta gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta samu gagarumar nasara musamman ganin yadda wasu ƙasashen afirka da dama suka amince da kulla alakar kusanci da haramtacciyar ƙasar isra'ila a matsayin wata babbar dama da za ta kai su ga samun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 shugaban kasar iran ya ce kasar iran tana adawa da shishigin kasashen waje a cikin al'amuran ciki gida na kasar iraki a yamin kuma sojojin kasar suna samun nasara akan makiya a lardin ma'arab Papa Roma Francis ya bayar da kyauta ga kwamandan dakarun sa kai na al'ummar ƙasar Iraki sauraro da haka muka bi ƙarshe abin da za mu gabatar muku cokawa a shirinmu na wannan safiya da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara amma kafin mu karkare muna ga ta ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma can da rana idan Allah kai mu lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh